rashin ba da tarbiyya sannan na gaba wanda shine muhimmin tattaunawa shine menene ƙalubale wasu abubuwa ne wanda iyaye da malamai duk yadda suka yi hoɓɓasa wannan raba abincin da kuke yi yana kawo raba hankali da kun tambaye mu watakila da za mu ce za a kara mana time don za ku cinye mana time so ƙalubale wasu abubuwa ne suke fuskantar iyaye da malamai wanda duk yadda aka yi ƙoƙari wajen ba da tarbiyya sai an gaza sannan da ƙarshe sai mu tattauna mafita so yadda na kalli matsalar shine so na farko tukun mutuna cewa kalmar tarbiyya a hausance kamar yadda malama ta yi ta'arifinsa ta yi ta'arifinsa a cikin luga da kuma a cikin shari'a so mu ɗauka cewa idan na ce tarbiyya abin da nake nufi nan a reno ne zan ɗoru a kan misalin da malama ta bayar sai dai watakila ni zan faɗaɗa malama ta yi misali inda ta yi misali da cewa mu ɗauka cewa reno kamar shuka ne to mu ɗauka cewa ɓangaren mata su ne gonakin ɓangaren dangin maza su ne masu iri so za a yi shuka domin za a yi aure za a yi kuma renon abin da aka haifa saboda aure so wannan za mu ga cewa ci gaba ne in mun koma su cikin ƙur'ani Allah yana faɗi cikin suratul uh, Ankabut fitratul lahi lati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun wato akwai wata fitra wato wata manhaja ko pattern da Allah ya tsara mutane akai wanda ba yadda za a yi a kauce wannan in mun tuna a cikin ƙur'ani Allah ya yi misali yadda aka samu husuma tsakanin mala'iku da Allah Ubangiji lokacin da ya ce zai halicci annabi Adam mala'iku sun nuna kamar mamakin cewa za a halicci wani wanda su suna ganin su suke wa Allah sujjada su suke masa ruku'i ba sa sako ya za a yi a ce za a halicci wani wanda a cikin tarihinsa an ce zai zo ma ya yi sako amma sai Allah ya yi jarrabawa sai annabi Adam ya ci to tun daga wannan lokacin aka fara daga 'ya'yan annabi Adam aka fara saɓawa Allah amma Allah ya wani alƙawari cewa zai ci gaba da turo annabawa lokaci bayan lokaci za a turo annabawa za su zo su jaddada wannan saƙo na musulunci ɗin wanda rol ɗin da iyaye za su fi shi ne Allah ya turo annabawa annabawa sun tafi malamai sun ci gaba da wannan aikin amma yanzu 'ya'yan da za a ke wa tarbiyyan suna zuwa ta hannun iyaye ne so menene cikas da iyaye suke samu sannan wani gudunmowa mummuna iyaye suke bayarwa so ba sai na sake jaddada maganan ma'anan so zan je ga matakai wasu matakai ne dama muke da shi bayan an haifi yara wanda muke da shi wanda wancan tafarkin da Allah ya ɗora mu a kai na cewa ran da aka haifi yaro abin da zai fara ji shine za a mar kiran sallah a kunnensa na dama za a mar iƙama a kunnensa na hagu za a yi abin da larabawa suke kira tahanik shine za a tattauna dabino a ɗiga mishi ruwan dabino sannan za a zo a mar suna ranar sunan ana akika shine za a yanka mar wani abu abubuwa da yawa dai wanda musulunci ya tsara na sunna da wajibi wanda nufin shine wannan ɗan da aka haifa zai bi ta farki har sai ya iso lokacin da ya shigo ya zama murahiki hannan ya iso lokacin da ya balaga a ne nauyi wanda ya ɗoru a kan iyaye zai zama a wani lokaci ya kau daga kan iyaye saboda shi ma ya iso lokacin da yake da littafi wanda za a rubuta masa abu mai kyau idan ya yi mai kyau sannan za a rubuta mishi abu eh, zunubi idan ya aikata mara kyau to a nan wani shirye-shirye iyaye suka yi wanda za su tabbatar da cewa wannan amanar sun bi ta yadda Allah ya faɗa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sun yi renon yaran har yaran sun zo sun bar ƙarƙashin kulawarsu ma'ana in mace ce ta yi aure in namiji ne shi ma ya yi aure ya bar gida lokacin ya mallaki kansa kuma yana da littafin kanshi wani shirye-shirye ne wani hanyoyi ne shine hanya ta farko shine akwai kyakkyawar reno me kyakkyawar reno masana ilimin tarbiyyar ɗan adam a lokuta da dama suna kasa salon da iyaye suke bi wajen renon yara zuwa kashi uku akwai wanda ake kira autocratic shine iyaye su zama masu zafi ba sassauci ba sa sauraron 'ya'yansu akan abin da 'ya'yan suke faɗa kashi na biyu shine iyaye su zama permissive ko kuma laissez-faire wato su zama ba sa iya gaya wa yaransu wani abu na gyara kamar akwai ɗan wani lusaranci duk abin da yaran suka yi ba a kwaɓarsu sai na uku wanda shine ni nake ganin ya dace wanda akwai fahimta yaran an koyar da su tsoron Allah tun suna ƙanana dama a cikin abin da aka dasa musu akwai ilimin tauhidi da ilimin sanin ƙur'ani saboda haka sun taso da sanin girman Allah da kuma girmama iyayen so akwai fahimta tsakanin yaran da iyayensu wannan shine ake kira authoritative a cikin misalan da zan bayar nan gaba insha Allah za mu kalli yaya iyaye suke iya zama akan wata matsala ta tarbiyya yadda za su iya zama wato sun zama lusaraye ba su tsaya sun yi kwaba ba hanya ta biyu shine akwai nuni kana so mutum ya koyi abu to da kai ka zama role model kana so ɗanka ya zama mai gaskiya to abin da za ka yi shi ne kai ma sai ka dinga furta gaskiya ba kya so ta dinga ashar ko tana zagi ko mugun baki to zai zama ke ma ba kya yi duk abu mai kyau kina yi sai mu ce mataki na farko shi ne nuni mataki na biyu shine umarni da kuma hani akwai abubuwan da wani lokaci yara ana kamar mutum ya haifi yara biyu zuwa uku za ku gane akwai yaran da suna da sanin ya kamata wani abun ba sai ka ce yaro ya yi ba sai ta tashi ta miki shara sai ta miki gyaran gado sai ta ɗebo ruwa bakin jiga sa ta ba sai mu ce eh wannan an yi sa'a amma hanya ta biyu bayan wannan shine duk abu mai kyau kar mu dinga zaton cewa yara za su aikata ba tare da mu mun nuna musu ba sa'an nan lokacin da suka yi abu mara kyau akwai kwaba shine duk lokacin da suka yi wani abu mara kyau akwai abin da za a musu wanda yake nuna musu cewa abin da suka yi ba yi da kyau ya kauce wa shari'a sannan abu na gaba shine sanya lura da kula da kuma me yara suke yi lokacin da suka taso shin kamar yadda aka yi misali ka yi shuka lokaci bayan lokaci kakan zo ka kalli abin da ka shuka shin akwai inda ganyen ya tankware shin akwai wani abu da ya zo ya jingina a jikin shukan wanda zai iya yi wa shukan illa sai duk a lura da wannan wannan sai an lura ne za a gane so principle ɗin da nake so ne amfani da shi kafin in yi gaba a nan shine a education a psychology ana koya mana reinforcement reinforcement shine ƙarfafa abu mai kyau ko mara kyau da yaro ya yi yana taimako kuma an raba shi gida uku akwai positive reinforcement shine lokacin da yaro yayi wani abu wanda abin yana da kyau sai ya haɗa ido da mahaifiyarsa sai ta ga yayi murmushi sai mu ce an yi positive reinforcement da yayi abu sai ta mar yabo tamar addu'a wane Allah ya maka albarka wane shi yasa nake jin daɗinka a cikin 'ya'yana, Allah ya ma albarka wannan yabo ne sunan shi positive reinforcement watakila a mishi kyauta watakila a ƙara masa wani kasan wani abu sai a ce saboda abu kaza na alheri da kai shi yasa aka ma wannan akwai gidajen da misali za a ce duk wanda ya sauke ko ya haddace izu kaza to za a bashi kaza yana son a siya masa keke sai aka ce to an danganta abin da reinforcement sai ya haddace sura kaza wannan zai sa yaron ya yi ƙaimi wannan yana taimakawa to amma menene negative reinforcement shine cirewa rai abin da ba ta so a cikin tarbiyya akwai cewa amma abu mai kyau ran da kai abu mai kyau shine positive reinforcement to amma negative reinforcement shine a cire ma wani abu wanda dama baka son abin saboda wani abin kirki da kai misali yaro ya yi laifi sai aka hana shi ɗaukan keke yana cikin horo kenan amma sai gaisuwa da wasu baƙi suka zo ko sai ya aikata wani abin alheri wanda mahaifiyarsa ta gani ya yi azumi ko kuma sai ya je sallan tahajjud ko ya je tarawi to yanzu sai mahaifiyarsa ta danganta wannan aikin kirkin da ya yi domin ta cire masa wancan doka da aka masa na cewa ba zai dinga hawa keken shi ba in an yi wannan shine negative enforcement a family life class na kan yi misali da cewa mai gida ya hana matar shi zuwa anguwa saboda idan ta fita ba ta dawa a kan lokaci har sai ba za a girka abinci da wuri ba sai ya ce to daga yau ba fita biki to in zai yi negative reinforcement shine ran da ta canja hali ko ta yi wani abu abin kirki sai a zo a cire wancan embargo din wancan doka da aka yi na cewa ba za ta je anguwa ba to idan an mata haka sunan irin wannan sallon suran shi negative reinforcement amma idan da kyauta aka mata ko yabo sai mu ce an yi positive reinforcement sai na uku shine punishment yadda ake canja halin ɗan adam shine kamar yadda na ce idan ya yi abin kirki za a yaba mishi to idan ya yi abu mara kyau ko a fuska ya iya gani cewa abin da yayi ba kyau sannan a maganan da mahaifiyarsa za ta gaya mishi ko mahaifinsa zai gaya mishi ya fahimci cewa lalle abin da ya yi ba su so abin da ya yi nan ba ba sa murna da shi zai yiwu ta magana ne zai yiwu ta canja mu'amala ne zai yiwu ta hanyar horo ne misali a islam a musulunci akwai horo na duka wanda dukan ba duka ne na fita hayyaci ba misali idan mun kalli hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan a umarci yara da sallah in sun isa shekara bakwai akwai maganan cewa idan ba su yi ba in ba su wannan ba ba su complying ba a musu bulala so ashe akwai misali wannan ma yana cikin punishment da kuma duk wani sauran hanya da sauran hanyoyi da aka sani wanda idan an bi za a ɗan sa mutum cikin wani kunci ko jikinsa zai sa bai ji daɗi ba sai mu ce shine punishment so idan mun yi wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da so abu na gaba da na nake yi a nan shine ɗazu na yi maganan ko malama ta kawo misali da cewa Kamar shuka ne so da malama take magana sai sake tuno min da irin gudunmuwar da uwa take bayarwa tun ma kafin haihuwa stage ɗin da ake kira prenatal wato kafin haihuwa shin iyaye mata mu tambayi kanku tambayi kanku sannan su ma maza mu tambayi kanmu mun fahimci irin ɗimbin gudunmawar da uwa take iya bayarwa ga yadda rayuwar al'umma ta gaba zai kasance misali ita take ɗaukan ciki cikin wata tara da wasu kwanaki ko kwana ɗari biyu da tamanin ko kuma sati arba'in zuwa arba'in da biyu wanda da misali za a gane ranar da ciki ya shiga sai ta iya lissafin ranar da ta daina al'ada na wannan watan idan ta ƙara shekara ɗaya ta ɗebe wata uku ta ƙara kwana goma za ta iya sanin ranar da za ta haihu shine edd ina cewa plus 10 minus 3 plus 1 year a ɗebe a ƙara kwana goma a shekara a kwashe wata uku sai a ƙara shekara in kin ƙara a ranar da kika daina al'ada za ki san ranar da za ki aihu insha Allah zai yi ya ƙaru zai yi ya ragu za ta ɗau wannan ɗawainiyan mataki-mataki wata rana idan ta je antinatal wato zuwa asibiti awu sai a ce mata kar ta sha magani kaza misali akwai magani da ya shafi thalidomide ko mercury wayanda sinadarai ne wanda idan mai ciki wani sanadi ya sa aka sha maganin ko kuma misali x-ray to zai iya shafan ɗan tayi abin halittar da yake cikinta wanda wannan kuma zai shafi yadda rayuwar wannan mutumin za ta zama misali idan a lokacin da aka ɗau wannan hoton ko aka sha wannan maganin ya dace da mataki da a ƙur'ani Allah ya bayyana mana yadda Allah yake canja halitta daga ɗigon mani zuwa jini zuwa tsoka sannan Allah ya zo ya halicci ƙashi daga jiki da sauransu za mu ga cewa la'alla lokacin da aka sha maganin lokacin da ake gina wasu jijiyoyi ne saboda haka wayannan jijiyoyin ba za su ginu ba idan yaron aka haife shi zai zo ya zama bayi da kaifin basira shi yasa idan an je asibiti sai a dinga cewa mata masu ciki da kuma bayan haihuwa a dinga shan folic acid da kuma b complex ashe di yana la'akari da mene rayuwar dan ma da zai zo yi gaba zai yi nan gaba wata rana za ta zo ta shiga lebo sai ta aihu a cikin watan farko kamar yadda Qur'ani ya gaya mana Allahu ladhi khalaqakum min da'afin summa min ja'ala min ba'di da'afin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afa wa shayba yakhluqu ma yasha wato akwai mataki na rauni lokacin da aka haifi yaron a watan farko ko daga kansa ko daga hannunsa baya iya yi abin da dai yake iya yi shine abubuwa na al'ada wanda suke nuna cewa yana raye kuma yana da lafiya shine yana kuka yana numfashi yana kifta ido in an hada su duka ana kiransu reflex wanda ya ga wannan ga ɗan shi zai gane cewa eh wannan ɗan lafiyayye ne da za a haife shi bayan minti goma sai bai yi kuka ba lalle za a fara tunanin cewa wannan abin da aka haifa ba lafiya daga ran da ya shiga wata biyu har zuwa wata sha takwas ana kiransa infant wato jinjiri nan ma wani rauni ne so nan ma zan sake tuna mana wata aya da Allah ya faɗa a cikin suratun na hali, aya ta saba'in da biyu. Allah yana faɗi cewa shi ne ya fitar da mu daga cikin iyayenmu alhali lokacin ba mu san komai ba in mun kalli yaran a wannan matakin ba su da yare ba su da moral development ba su san halal da haram ba ba su da sanin addini wato spiritual development duk abubuwa wannan yake daɗa ƙarfafa mana iliminmu na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa kowane ɗa abin haihuwa ana haihuwansa akan fitira ne amma iyayensa ne suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko kuma su mai da shi ba majuse kun ga lokacin da aka haifi ɗa model ɗin ɗan adam is innocent ba maganan cewa shi mai sabo ne ba maganan cewa ya yi gadon laifi daga iyaye babu wannan so me iyaye suke yi wanda da zai isa shekara sha takwas in yarinya ce ta yi haddan ƙur'ani mahaifiyarta za ta yi alfahari da cewa ai wance ce ƴata ce ai wallahi ƙoƙarina ne baban ma zai dinga alfahari duk inda aka yi magana zai dinga cewa ai eh, wance ƴata ce saboda abin ya yi kyau amma da za ta zama wadda take zuwa social media tana zagin iyayenmu tana zagin malumanmu mahaifinta da mahaifiyarta za su barranta daga wannan halin za su dinga cewa karin maganan da ya shiga bakinmu ya saba sosai wanda yau ina mu, na cewa wai ka haifi ɗa baka haifi halinsa ba to yanzu mu muna ƙalubalantar wannan karin maganan a je a sake dagewa shirya ta Allah ce amma me muka yi me kuma ba mu yi ba wanda ya taimaka wa yaran nan har suka zama yadda suke yanzu yanzu gashi mun zo muna ta kuka akan yadda gaba ɗaya abubuwa suka zama in mun tuna kalman ƙarni tana nufin shekara ɗari so an yi lokacin da ake kira golden era na musulunci shine shekara ɗari na farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ran da ya zo ya fara karantarwa har zuwa shekara ɗari za ku samu duk abai sun yi zamani a wannan lokacin so shine golden era a lokacin ne musulunci ya yaɗu aka yi jihadi sosai har aka lallai tabbatar da addini ya yaɗu a bayan ƙasa lokacin rubutun da suke yi akan allon kafaɗar raƙumi ake yi da kuma fatar raƙumi so hanyar da suka bar mana kaɗai wanda ya riske mu daga baya bai ma iso mu ba sai lokacin da aka yi typewriter aka iya rubutu akan mashin na rubutu amma daga wancan ƙarni a musulunci karni na sha biyar ne tunda yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu shekara ishirin da arba'in ɗin da ta haɗu ya sa za a kira karnin musulunci yanzu karni na sha biyar amma karnin gregorian kalanda muna cewa muna karni na ishirin da ɗaya so lokacin ba su da wani hanyar rubutu ƙur'anin da aka rubuta wanda mu muke da shi yanzu a handset ɗinmu su a allon kafaɗar raƙumi aka rubuta musu hadisan da ake tattarawa a allo ne ko kuma fatan dabbobi ake rubutawa so in kun kalli irin wato challenge da wahala da suka sha wajen tara wannan ilimin amma mu sai abin ya zo mana a sauki saboda a cikin ɗaukakar da Allah ya wa ɗan adam akwai cewa ya ba mu technology kamar yadda muka gani malama ta ambata mana daga cikin technology abin da ya kawo mana ci gaba kuma yake kawo mana juyin juya hali wanda akwai abubuwa masu kyau akwai abubuwa marasa kyau shine wannan mobile phone din wanda duk yana cikin abubuwan da ake kallo wayanda su ne halayyan karni na 21 in kana neman sihahu sitta ba tare da wahala ba za ka je ka same shi a cikin application na na'ura su kuma a wancan lokacin la'alla idan wani mutum ya samu hadisi guda ɗaya misali yana ta'ifa ne to in shi kaɗai ya rubuta wannan hadisin in ana so a samu wannan hadisin sai an je gunshi a ta'ifa saboda haka shi yasa za ku kalli yadda kafin malamin da suka yi hidima wajen tattaro ƙur'ani da kuma tattara hadisai irin wahalar da suka sha wato kawai in mun kalla in muka fara imagination wato muna tunanin irin ɗawainiyar da suka sha a ce ko a Najeriya ne a ce wani ya san wani hadisi guda ɗaya amma sai ka je Abuja kuma lokacin ba mota ba jirgin sama amma za mu zo wani ƙarni wanda su duk wannan abin a cikin sauƙi suka samu amma kuma za a samu a cikinsu su suka fi kowa zagin wa'yancan mutanen farkon sai a nuna kaman wani misali yana magana sai yana nuna kaman wato shi yanzu ilimin da muke da shi a yanzu wato sun fi tarin ilimi don su a yanzu mu an zo an tara ilimin waje ɗaya, har ma kamar muna raina irin gwagwarmayan da su suka yi so wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubale na ƙarni 21 To, ina so mu kalli wannan matsalar a nan, mu tattauna akwai abubuwa da na lissafo a nan kamar misali me ne ƙalubale na farko kowa a matsayinsa na uba ko uwa ku kalli 'ya'yanku yanzu suna gida wani irin abu kike so yaranki su zama wani abu kuma kike tsoro kar yaranki su zama kowa ya tuno me muke so ‘ya'yanmu su zama kuma me muke tsoro ‘ya'yanmu kar su zama to mu tambayi kanmu wani gudunmawa muke bayarwa wajen tabbatar da cewa abin da muke so su zama na alheri ya tabbata me kuma muke yi wanda yake tabbatar da cewa abin da ba ma so su zama mun yi ƙoƙari mun kau da su a kan shi so ina so mu tuna mataki na farko duk ƙoƙarin da za mu yi mu sa a ranmu cewa akwai ƙaddara cikin tarbiyya duk abin da za ka yi ba ma mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba shiryar da su ba a hannunka take ba Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama to mu sa wannan a farko a zuciyarmu na cewa duk abin da za mu yi ba kamar remote control ne za ka iya ƙara volume ka rage volume ko ka yi pause ko ka kashe ba na rayuwar 'ya'yan da muka haifa ba in mun sanya wannan sannan sai mu zo mu kalli abu na biyu wani tsarin reno muke amfani da shi a cikin tsari iri-iri da ake da shi na reno misali mun zama masu zafi yadda muka yi zafi har yadda ba ma iya sauraron yaranmu in sun zo mana da damuwa wato eh, Allah yana faɗi a cikin Qur'ani fa bima rahmatin minallahi linta lahum annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rahamar Allah ne annabi ya zama mai saukin hali walau kunta fazzan ghalizan lam faddu min hawlik da da annabi ya kasance mai zafin hali da sahabban nan da sun watse daga gare shi to kowa ya zo yake tarbiyya mu dinga tuna cewa daga cikin abubuwan da ya kamata mu zama wa yaran mu shine kar mu zama galizal shi shine masu irin kaushin hali akwai uwa ko uba wanda tsakaninsa da yaran shi ne daga sun gan shi jiki na rawa saboda yanzu zai ce ma zai ma zagi akwai uwa da ta iya ashar so sai mu ce a nan mutum bai dace da wancan abun ba don yadda kike yi mutuna da karin maganan da uwa take yi da me ake kiran shi sara abin da kika fi yawaita maimaitawa shi yaranki suke yawan maimaitawa da abin mamaki zai faru sai ki ce inna lillahi yarinyarki da take da shekara biyu tun tana da tsamin baki za ta ce inna lillahi saboda kamar yadda aya ta faɗa shi ne. an ba su kaman kyamara ne waje alala kuma sama wal basara wal af'ida an ba su kyamara wanda suna ɗaukan hoto kuma suna da abin rekod na ɗaukan sauti so in mun tuna cewa yayin da muka zama masu zafin hali ba mu jawo su a jiki ba wannan yana sa abubuwa da yawa na yaranmu wajen social development ɗinsu yana tawaya misali kullum nakan tambaya me yasa 'ya'yan fari ake danganta su da wata halayya ko dai na rashin wayewa ko na rashin basira da sauransu a iyakan binciken da malamai suka yi babu wani abu a addinance ko a kimiyyance da yake nuna cewa wani zai zama dolo saboda wai shi aka fara haihuwa kawai social interaction ne lokacin da aka haife shi a al'ada mahaifiyarsa ba ta kiran sunan shi saboda kara irin na wancan lokacin ba za ta kira sunan ba kuma ba za a ganta tana mar rawa ba in ma yana kuka ba za ta je ta ɗauke shi tana rarrashin shi ba to nan sai su yaran su zama sannan a gidan ba su da wasu abokan surutu wanda za su ji yawan kalmomi daga bakinsu ba mamaki yaro na biyu idan ya zo zai samu uba da uwa zai kuma samu yayansa wanda already ya iya magana so yawan kalmomin da wannan yaron zai iya ya fi na wanda yayansa ya iya lokacin da shi yake kamar shi so idan ba mu jawo yara a jiki ba wato akwai emotional development wato social well-being da hausa ban san me zan kira kalman ba wato ga in nayi misali la'alla za ku fahimta idan ka je gida akwai 'ya'ya guda biyar suna wasa akwai wata mata tana zaune guda uku ‘ya'yanta ne guda biyu kuma ba ‘ya'yanta ba ne la'alla ‘ya'yan kishiyarta ne wanda watakila ba ta gidan yaya zan yi in gane cewa ‘ya'ya uku nan su ne ‘ya'yanta wayancan guda biyun shine emotional and social contact waye yake zuwa ya dafa kafaɗar mahaifiyar ya yi shagwaba mama ni ba zan ci wannan biredin ba ni wancan zan ci sai a cikin ukun da ta haifa guda biyun da ta haifa in dai matar ba Allah ya mana ga mankatar ita dama tsarin yar yan aljanna ba ce. daga yadda ta kalli yaran yaran za su san ba su da attachment da ita so ba za su samu karfin gwiwan su zo su yi wannan shagwaban ba kuma a karantarwa na psychology mun san cewa dan wannan shagwaban da yara su ake barin su su yin ana ana jin su a jiki ne shi yasa za ku shaku shi yasa ba za su koye miki sirrin su ba mama an yi kaza mama you know a lot about them za ku san da yawa daga cikin abubuwan su amma idan mun kausasa hali gare su wannan ba zai faru ba to mataki na biyu idan mun zo kuma muka zama wato muna tsoron ɓacin ransu ba ma son mu ji kukansu lallai uwa ita kadai ta san yadda take ji idan ɗanta ta ji ƙaran ɗanta ko mu iyaye maza la'alla ba ma jin irin yadda kuke ji to amma ku tambayi kanku irin wannan yakan kai ga rashin adalci ta yadda har ma yaronka zai yi laifi yarki za ta yi laifi wannan soyayyar ta sa ba za ku iya nuna musu cewa sun yi laifi ba shi ya sa idan suka girma daga baya sai tankwara su ya zo ya yi wahala tun tana yar shekara uku in ta ɗau remote ta kwala da ƙasa sai dai ki rarrashe ta ba wani abu da kike yi wanda yake nuna mata cewa abin da ta yi nan ba kyau saboda za ta yi kuka ke kuma ba kya son ranta ya ɓaci daga baya idan ta zo ta ce ba za ta sa hijab ba ko kuma za ta zo makarantar boko ga wani yaro a gefen ta sa iyafon sai shi ya sa iyafon guda ɗaya a kunnensa daga cikin wayanta ita kuma ta sa ɗaya iyafon ɗin sai suna ji kuma kiɗa suke ji in an zo an ce ana so a raba ta da wannan abin sautin da malamin da ya mata magana malamin islamiyya da malamin boko da duk sauran kowa sai su zama abokanan gabanta saboda me tun tana yarinya an jure duk abubuwan da take yi shi yasa yanzu ka zo ka tankwara ta ta daina wannan abun ko ta iya fitowa social network ta yi wani abu so zai zama yana da wahala don me mahaifiyarta is permissive mahaifiyarta ta zama tana mugun tsoron ɓacin ranta so kowa a nan sai ya tambayi kanshi na ce in dai ayoyi ne kowa ya haddace shi yasa mu fito da shi ta wannan salon me kike yi shin kina tsoron ɓacin ran ƴaƴan da kika haifa ta yadda kamar yadda wani dattijo yake cewa ku sa yaran ku kuka kafin su sa ku kuka duk yar da ba a sa ta kuka ko ba a sa shi kuka ba ta fara tun sha uku tun sha biyu in tana da karamin jiki la'alla ta iya kaiwa shekara sha hudu ba ta fara ba kun taɓa zama da su kuka yi wannan maganan to da ya maganan ya miki nauyi kin tura ta gidan gwaggwanta ko yarki ko kanwarki wadda ya fi sauki ta mata magana akan irin wannan abu sai a ce a'a to a ina yarki ta koyi yadda ran da ta fara period a makaranta how did she learn ya aka yi ta koyi yadda za ta yi da kanta ba ku saving ɗinta daga ah, embarrassment ba so eh, wannan na'urar ta ɗauke so an ɗauke wuta ne to dama na ce ku nemi janareto na yafe muku amma so dama na gaya musu cewa za a ɗauke wuta na sani so ina fata muna maganin tattaunawa magana ta biyu Allah ya sa na zo da back of dama shine ƙalubale na biyu shine fatara mutane da yawa har mutanen da ma ba su damu da tarbiyya ba suna buri idan sun ga 'ya'yan wasu sun yi wani abun kirki suna sha'awa to amma me ya Ƙalubale kalubale na biyu shine fatara la'alla duk yadda kake so ka ba wa ɗanka wani ilimi yanzu abin ya yi tsada akwai lokacin da aka samu 'yan public school da muke da su ana ƙoƙari sosai har an samu generation na mutanen da sun karanta ƙur'ani kuma sun iya turanci daga baya wannan tsarin ya canja idan dai ka bar yarka ko ɗanka a public school la'alla kana ganin ba za ka sami irin karatun da ake samu ba shi yasa ɗaya daga cikin ƙalubalen iyaye a wannan ƙarnin shine maganan kuɗin makaranta duk makarantar da kake so ka kai ɗanka za a ce dubu kaza dubu kaza so wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa iyaye la'alla ta wajen karantarwa ba za su iya ba wa 'ya'yansu managarcin ilimin da ya dace ba amma duk da haka bai kamata uwa ko uba su naɗe hannu akan cewa mu yi burish da karatun ba in ka je kana tambayan wasu 'ya'ya akan in kun koma gida mahaifinku ko mahaifiyarku sun taɓa ɗaukar littafinku suna dubawa yawancin 'ya'ya za su gaya maka in dai ba ita ɗin ta yi karatu ba ba mu cika damuwa mu ga me suke yi ba shi yasa ɗaya daga cikin ƙalubalen ƙarni na 21 shine lalacewan karatu yaranmu suna gama primary ba su iya reading ba wanda suka iya reading ɗin kuma la'alla wani abu daban suke karantawa so wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka zama ƙalubale sannan abu na gaba shine tasirin peer group wato ƙawa da kuma in namiji ne abokai duk yadda muke ƙoƙarin mu bawa yaran mu tarbiyya a waje a gida in sun fito waje za su cuɗanya da wasu mutane wanda la'alla suna da tarbiyya la'alla kuma ba su samu irin tarbiyyan da kai ko ke kika ba wa 'ya'yanki ba so da yawa aboki yana tasiri akan rayuwar aboki sannan ƙawa tana mummunan tasiri akan rayuwar ƙawarta so amma ne gudunmuwar da uwa za ta yi shine kar uwa ta zama lusariyar uwa kina da 'ya'ya mata amma baki san yanzu da zan ba da kwasioniya malama ki rubuto min sunayen ƙawayen babbar yarki wadda yanzu take university ko take secondary school guda uku da adireshin da adireshin su da kuma ina da ina suke zuwa wataƙila za a samu wasu amma dai wasu na san yau za a tuba za a je a fara ku nemi ki san wace ce in wata ta zo gidanku ta yi sallama wa kike nema na zo gun wance ne to ke ki sa 'yan secret da wannan agents ɗinki su binciko miki wai wance da take zuwa gun yata daga jami'a ko daga secondary yar waye ne yaya su take la za ki ceto yarki daga fadawa cikin hatsari wani daga cikin ƙalubale kuma shine wato mummunan son abun duniya da mutane Allah ya zo ya jarrabe mu da shi a wannan lokacin in ka kalli duk struggle din da ake yi abin da ya sa wani lokaci iyaye suke fifita karatun boko bisa karatun addini shine idan kai karatun boko ka je madina ka dawo ka je waye ne in ga dama ka yi phd ma a fannin islamic to a tsarin gwamnati tun da ba da boko ake aiki a nan ba da ba da larabci ake aiki ba sai dai ka yi koyarwa shi yasa hatta cikin malamanmu wasu manyan mu ko bisa ƙungiyoyi ku je ku kalla za mu iya ganin cewa ana fifita ba wa yara karatun boko fiye da karatun addini saboda wannan idan an gama zai je ka employment wancan kuma ana ganin tunda dama an raina koyarwa ana ganin mutum ba zai samu wani abu ba sai koyarwa shi yasa da za ka tambayi yara mutane da yawa wani zaɓi suke da shi na 'ya'yansu su yi karatu na gaba za ku ga cewa an fi karkata a kan a ba wa yara karatun boko wannan kuma abin da miki nake so in ja hankalinmu a kai shi ne. ilimin addini da yawan shi farlu ayin ne wato farilla ce wadda wani baya ɗauke maka ba zai yiwu ka haifi ɗa misali idan a malikiya ne bai yi littafin nursery da primary na malikiya ba misali a ce an karantar da shi kawaidi ko an karantar da shi akdari ina duk umarnin da aka yi a cikin ahalari cewa wala yahillu lahu wala lahu kaza da kaza to yaron tun yana primary 5 ya san wa'annan abubuwan so in ya girma wannan ilimin zai yi tasiri da shi misali wani zai zo babban mutum sai ya wani abu sai waɗanda suke kallon shi sai su ce lallai ba a yi islamiyya ba saboda wannan ilimin abin da ya yi magana ko ya aikata ana iya gane cewa da ya karanta ƙawa'idi lokacin da yake yaro to da ba zai zo ya faɗi wannan abin ko ya aikata wannan abin ba so wannan yana ɗaya daga cikin eh, ƙalubalen sannan wata ƙalubale da take faruwa a gare mu shine rashin lokaci in mun je gidaje yawancin wayanda suka yi karatun boko mai gidan yana aiki ita ma matar gidan tana aiki so renon yaran ya koma hannun nani ko ya koma kindagatin makarantar reno ko kirich? can ne za su je su koya so idan yaron ya tashi bai ce subhanallah ba ba dole ne inda aka kai shi dama su suna karantar da wannan abun ba la'alla watakila nani kan ma ita kanta ma watakila ba musulma ba ce amma tunda ɗawainiyar rayuwa yadda salon rayuwar da muke so mu tafi a kanta ya nuna mana cewa kowa ya kamata ya je aiki to mu dinga tunowa cewa idan mun je mun yi aiki yau kowa ta je ta zauna irin yadda muka iyayenmu suka bamu lokaci muka saba da su muka shaƙu da su yarki da kike rike da ita yanzu wata daga ta yaye wata ma ba sai an yaye yarinyan ba ba lokacin da yarinyan ta samu wahalar reno kamar lokacin da ke kina makaranta ita kuma lokacin ba ta kai yaye ba za ku je ku ga yaran suna tasowa ba su da mu. ban san ko mun lura da wani abu ba kina da ƴaƴar shekara biyu zaki fita anguwa sai ta ce miki mama sai kin dawo ba ta da ki ya kamata ta yi ta kuka ne tana misin ɗinki so gaba wannan me zai haifar bayan shekara ishirin tun tana yarinya ita ma dama ba ta misin ɗinki to kar wata rana ki zo kina kukan cewa ni fa na haifi wance ko wallahi ko waya wance ba ta min da ba ta miki waya tun yaushe aka rusa wannan ginin tun tana yarinya ne da zaki fita anguwa ba ta kuka saboda ke ma'aikaciya ce so nan ina ba mu challenge me ya kamata mu je mu yi mu kalli wannan so babban ƙalubale wanda shi na sanya a ƙarshe shi ne ƙalubalen da technology ya haifar mana wato technology din nan ya zo da abubuwa masu ɗimbin yawa na alheri na yi mana maganan yadda ilimi ya zo ya taru a waje ɗaya ga ƙur'ani ga littattafan hadisi gaba ɗaya an tattara su waje ɗaya to amma idan muka je muka duba muka juya kuma mene technology ya haifar wanda yanzu duniyan kawai akan wannan abin take tafiya in kun kalli najeriya tun da ake ba a taɓa naɗa minista aka raɗa mar suna da wai digital economy ba wato yadda duniya ta zama shine wannan ICT din wato harkan kwamfuta ita take gudanar da rayuwar mutane ko ka yi karatu ko baka yi karatu ba technology yana sarrafa rayuwar mu to mu kalli misalin abin da yanzu ya zama yayi shine damfara da caca wadda yanzu ake yin ta akan na'ura duk wanda yake da kwaɗayin samun dukiya ta hanya mai sauƙi wato easy money yanzu za a turo maka text na cewa idan kin yi kaza kika yi kaza kina ansa text din ko kina turo wani abu kudin ki a banki za a kwashi wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da muna rayuwa da shi kuma yara matasa abin yana burge su dan yan yahu in kuka je kuka ga irin rayuwar da suke misali ka je Lagos ko ka je Port Harcourt za ku je ku ga wani yaro ne bai fi shekara 20 ba yana da mota ta miliyan hamsin yana da mota ta miliyan ɗari wanda kawai bai da sana'a yana da kwamfutoci ne a ɗaki ga sunan sun tara giya ana ta masha'a kawai shi ne to la'alla kuma wannan abin yana burge sauran matasa duk lokacin da ka ga wani a mota ko kika ga wani a mota mutum yana sha'awan ina ma ni ne a ba tare da tuna cewa wani hanya wannan mutum ya samu ba so iyaye me muke yi domin nisantar da zuciyar 'ya'yanmu a kan son rayuwa ta holewa ta fantamawa wanda ake yi ta hanyar hawa yanar gizo na biyu shine yadda matasa tunda alo abin yanzu mu zuwan waya gare mu nan by 2000 mutanen da suke zaune a hall din nan ban san mutum nawa ne suke da waya ba 2000 shekara 22 daga yau sai 'yan kaɗan yawanci ba waya ashe shekara 22 na ƙarshen nan daga lokacin da waya ta zo lokacin da ba waya ba a taɓa hawa social media aka zagi malami aka keta mutuncin mutane ba to yanzu kuma abin ya zama yayi akwai ran da naga wani drama wani malami ya yi wa'azi a wata ƙungiya sai wani ya zo ya yi kaman naƙadi wato yana commentary akan shi ta mummunan hanya sai shi ma wannan wani ya zo aka samu mataki guda uku so abinda da wannan yake nuna mana shine mutane sun zama masu fatawa so mu da muke zaune a nan yanzu yaya muke kallon wannan abin yana burge mu kawai duk abin da ka gani akan whatsapp ko twitter ko me kai ma sai ka zo ka zama malami ka yi fatawa ko kuma wani magana ne wanda ta keta mutuncin wani malami sai wani mutum wanda ban san yadda za a kwatanta girman ba bai kai kiyashi a kan darajar wannan mutumin ba sai ya fito wai shi yake zuwa yana kalubalantan so yanzu mutane da yawa mun zama albarkar da malamai gwagwarmayar da mu malamin zamanin mu suka wajen mika ilimi duk da ana ta samun kafofi da yawa duk ilimi wa'azin da kake so yanzu yau zan iya zuwa in saurari wa'azin Sheikh Ja'afar Mahmud yanzu nan zan iya zuwa in saurari Albani ina muku misali da waɗanda ma ba sa raye to bare kuma in ce muku yanzu zan tafi Jos zan je in saurari Sheikh Sani Haya Jingir me ya faru technology ne ya zo ya mai da duniya ƙauye guda ɗaya so kowa anan ya tambaya kana da ƙauni ko 'ya'ya wani challenge kuke ba su akan yadda suke amfani da waya shin duk abin da suka gani sai sun yi comment sai sun tura hoto da sauransu sannan yaɗa ƙarya da haddasa husuma yana ɗaya daga cikin abin da ya faru yanzu yanzu nan wani zai za a ƙirƙiro wani abu misali ɗazu na ce muku hanya ɗaya da aka bar mana ita ce rubutu to yanzu muna da hanyoyi fiye da guda ɗaya ko huɗu ko biyar akwai rubutun shine ka rubuta text akwai picture shine a sandin hoto akwai audio a tura sauti sannan akwai video wanda ya tura ya haɗa hoto da sauti da kuma motsi so me ake me, me muke aiwatarwa shin idan ka zo za ka yi comment duk abin da ka gani baka je ka yi bincike ba duk lokacin da mutum ya ga abu a WhatsApp kawai kana gani a hoto ne ka gani ga wani mutum a kwance ga wuka a gefe ga wani kuma can da jini a jikinsa kawai shikenan sai mu fara comment ai wancan azzalumi ne ai wancan kabila kaza ne ai ba shi ne ba la'alla wanda ya zauna ya kirkiro abin yi ne kawai don ya yaudarar da hankalin mutane ko kuma wani kawai ya kwafa ne kawai ya festin kai kuma da ka zo kawai kai ma sai ka biya. so yau abin da nake so mu cimma shine kafin mu fita daga nan ba za mu sake yin comment a whatsapp ko twitter ba ba tare da muna da cikakken dalili na yi ba la'alla abin da ka gani ba gaskiya ba ne sannan yaɗa batsa ta hanyar rubutu da hoto da kuma hoto mai motsi shine video wannan sanannen abu ne abin da ake yayi da shi a cikin wannan karnin wanda da rashin irin wayannan kafofin ya sa idan aka yi wani abun kunya a Amerika ko wata batsa zai iya yin shekara goma bai iso mu ba amma yau abin da yake faruwa shine baya yin second live ne duk abin da aka yi a lokacin a lokacin yake yaduwa ya yada duniya sannan akwai yada aƙidu da tunani marasa kyau kun sani cewa yanzu abin da yake tafiyar da tunanin mutane akwai wata ƙungiya da ta fito ta kafofin yada zumunta wanda suna nuna ba Allah kuma suna samun magoya baya in dai ka linkin da su sun dinga postin ma wasu abubuwa wanda za su dinga sa ma wani irin abu akan addini so shin mun sanar da yaranmu wannan mu kanmu mun san cewa wannan yana nan sannan muna da wani hanya da muke bi wajen ƙayyade irin abin da yaranmu suke akan na'ura eh, wannan na'urorin yaɗa tsafi da bokanci na a arewa yanzu abin bai yi yawa sosai ba amma in ka tafi kudu za ku je ku ga yadda yanzu ana iya cutar da wani ta hanyar tsafi ta hanyar kiran waya kawai wannan tsafi ne mu san wannan sannan mu san irin matakin da za mu ɗauka sannan ke da tsarin sirrin iyali muna kiran abin invasion of privacy saboda rashin na'urori da idan abu ya faru a cikin gida shi shikenan abin cikin minti biyar zai mutu ba ma wanda ya gani kes ɗin wance ta yi kaza da mijinta ko kes ɗin wance ta yi abu kaza a waje kaza ba wanda ya sani to amma wannan uwar gulman wato social media ta zo ta keta wannan sirrin duk abin da ya faru yanzu zan muku misali da wani abu kamar abin dariya akwai wata rana sallah bariya ne wasu yara suka je gaida baba buhari sai ya ɗau kuɗi a cikin kuɗin kamar akwai ko naira goma goma ko naira ɗari ne ina kallon abin ni tunani na ya tafi wani waje cewa lokacin da ba social media waye ya taɓa zuwa falon shugaban ƙasa ya ga kuɗin da shugaban ƙasa zai ba wasu yara da sunan wasa kamar an zo da yara masu rarrafe 'yan shekara biyu uku haka sai aka ba su kuɗi saboda yanzu muna da uwar gulma so shin masu amfani da waya muna la'akari da barazana da muke fuskanta yanzu na cewa duk abin da ya faru sai mun ɗora a social media muna sane da cewa wannan abin ya keta sirri ga wani misali iyayenmu mata alhamdulillah karantarwar sunna wajen sanya hijabi har da niƙabi ta yi tasiri amma kun san inda aka keta hijabi da niƙabi shine kina ɗakinki sai ki yi bidiyo ko sai ki ɗau hoto ai tunda kina ɗaki ne ba sai kin sa hijabi da niƙabi ba sai kuma kika sanyo shi ina gaya miki to yanzu kina da mutane not less than 3 million wanda za su iya ganin ki a cikin wannan yanayin so yanzu mu yi la'akari duk abin da za ka yi ya zo ya mun yi la'akari da yadda social media ta invading privacy dinmu babu sirri yanzu shi yasa duk abin da za ka faɗa ko za ku rubuta ko za ku tura to dole ne mutum ya yi tunani akan shi sosai sannan mummunan abu wanda yake tayar da hankali shine an canja role models waye role model wato abin kwaikwayo me ya faru da yasa aka canja abin kwaikwayo misali yau sheikh uh, muhammad amin ibrahim daurawa ya yi kusan shekara a ƙaramin lissafi ina jin ya kai ishirin yana zuwa gombe ishirin da biyu allah kaɗai ya san mutanen da suka musulunta ta sanadin wa'azinsa Allah kaɗai ya san irin ladan da ya samu da assasa gidan marayu kuna tunawa to idan da yau malam zai taso sai a ce zai je kofan sarki malam ba zai iya tattara magoya baya wato abin da ake kira fans malam ba zai samu rabin wanda waye ne a cikin yan fim yake yawan cewa wai inda Allah mene inda rabbu ba wai inda rabbana me sunan shi to wannan mutumin abin da nake so in gaya muku shine yau a ce Sheikh Amin Muhammad Daurawa zai yi program a kofar sarki ba dole ne malam ya ja mutanen da wannan abalan zai ja ba don me an yi substituting role model shi in ya zo zai ce mana inna alhamdulillah kun san takensa na fara wa'azi ce tuma ai mun sani kawai zai zo ya karanta mana zai ce ilimi abu mataki kaza abu kaza mataki kaza ne mun saba ji akwai ran da wannan bawan Allah ya je kumu polis din da suke bashi kariya sun yi kaɗan sai da aka je road block aka ƙaro polis saboda za a ba shi kariya don me social media yanzu ai ba sinima bane wa yake maganar sinima an wuce sinima yanzu inda sinima ne ba zai yi popularity sosai ba sai wanda ya je sinima ne zai san shi a ai ba bidiyo bane sai wanda gidansa akwai bidiyo ne yanzu in na ce kowa a nan wajen ya ɗaga hannunsa ya ɗaga min waya wayanda ba su da waya sai dai 'yan yara 'yan ƙanana ƙananan nan su ne kawai ba su da waya kuma daga cikin abin da muke iya gani a waya in dai kina facebook to kin taɓa ganin shi saboda haka kin san shi yana da wata tsara so idan ya zo mutane suna so su gan shi lokacin da mu muke tasowa duk da mu ma a gaban ku za ku ce mana yara su hajiya yawwa amma ba hip hop ba abin da ake kira hausa hip hop saboda ni lokaci na ba arewa 24 ku ce ni lokaci na babu amma waɗannan yaran da suke tasowa yanzu daga cikin abin da ga wani yaro nan yana kallo na daga cikin abin da zai koya shine zai koyi zafafa goma ba zafafan ayoyi ko zafafan hadda ko zafafan muja wannan guda goma ba ne. zafafan waƙoƙi ne to kun san abin da yake faruwa abin yana burge yara za ku ga yawan yanzu yaushe a arewa 24 aka kawo wani malami sai ana so a ya faɗi tarihinsa da yadda ya zama popularity ɗinsa da waye-waye ba amma za a kawo wani yaro wai jita yake kaɗawa a jitan ma ba wanda ya san shi sai 'yan garinsu amma yau arewa 24 ta, ta promoting ɗinsa aƙalla suna da magoya baya wanda suke kallon su mutum miliyan takwas wannan yaron da yake buga jita wanda wakar ma ba ta da ba kafiya ba komai ba basira amma mutum miliyon takwas sun san shi saboda mai an replacing role models so me nuna lokaci yana nuna mun cewa ina da sauran minti 20 tsarin watsa dama na ce ku gayyace ni don time watsewar iyali hatta zamantakewar miji da mata social media ta zo ta taɓa kuma yana shafan yadda muke kallon juna ɗazu lokacin da malama take wa'azi na kalli mutanen high table na lissafa mutum bakwai wayanda kowa yana daddanna waya ga ma elder sister nan yanzu ma tana rike da shi sannan na kalli sauran mutanen everybody in dai ba wai wa'azin kike kallo a waya ba to lokacin da malama ma take wa'azi ɗaya daga cikin effect ɗin 21 century ya shiga rabuwa da tsarin Allah shine illolin dama yadda tsarin yake shine an turo annabi sallallahu alaihi wasallam da littafi ya zo da qur'ani malamai sun karantar da mu ana ci gaba za a mutu za a tafi aljanna to an zo an bar wannan tsarin saboda yanzu in dai mutum ko kana hadda in dai kana exposing kanka ga wayannan social media haddan tana nan to amma waƙoƙin kuma suna nan ban san ko mun lura da wannan ba ku je yau in kina da yadda ta yi hadda ki ce wai wakan me ne ma za ta ƙara sa miki wakan ashe social media na da wani unconscious effect da yake mana bare kuma dama idan ba ta hadda shi wakan kawai ta haddace rusa ginshiki na zaman al'umma mu kalli cewa wannan abu ya zo in ba mu tashi muna yin wani abu a kai ba to muna ji muna gani mutanen da za su zo su zama nan da shekara talatin arba'in za su zo su zama wasu irin mutane ne wanda mun gadar musu da wani abu mara kyau ɓata lokaci mutane suna zama kallon hoton da ba zai kare su ba ko kallon bidiyo wanda kawai labari ne wani maciji mai kai biyu ya fito to dole sai kayi ga asaran data data kuɗi ne so mafita shine iyaye mu gano cewa kalubale na gaban mu, kuma a ilmantar da mu a irin wayannan wajejen sannan mu je mu ja kunnen mu akan rashin fifita dukiya akan girmama ɗan adam yar uwarki za ta zo gidanki tunda ita talaka ne sai 'ya'yanki ba za su je su gaishe ta ba kuma ba za ki yi magana ba amma yar uwarki da take auren sanata ko minista in ta zo bare suke anti wancan anti sama anti ƙasa saboda ita tana da kuɗi amma ga ƙanwarta uwa ɗaya uba ɗaya ta zo ba su gaishe ta ba kuma ke kin kalle su uhm, yaran nan yanzu ba za ku je ku gaida gwaggwan naku ba that's all she says so magana na ƙarshe da zan yi ku yi haƙuri shine kuna zaune a falo sai abubuwa uku nan suka faru so ina so ku gaya mana mafita an zo an baki labarin cewa road safety sun kama yaronki amma ya yi zuciya ya zazzage su ya bar motan ya dawo gida nan kuma yarinya ta zubar da nono ko abinci akan kafet sai kika ce ta kwashe ko ta yi ko ba ta yi ba sannan na yi maganar rashin mutunta dangi so misali idan ke uwa ce wanda is permissive yaronki da road suka kama ba za ki bar shi shi ya je ya san mafita ba misali ya je ya yi roƙo ya bi doka in haraji ne ya biya sai kika ce a'a so zan ce nan you are permissive in kika hau faɗa cika kwace mota sai in ce you are autocratic amma if you are authoritative shine zaki zaunar da shi ki nuna masa cewa akwai doka idan mutum baya bin doka yana zama cewa wato rebellious saboda haka shi ma nan gaba ba zai samu wanda zai mar biyayya ba jama'a masu sauraro abin da nake so na cimma shine bayan mun tashi a nan mu je mu yi tunani me gudunmuwar da za mu bayar wajen ɗabbaka abubuwan da muka tattauna a nan sannan wani gudunmuwa za mu bayar wajen kaucewa illolin da muke ce karni na 21 ya zo da shi na gode Allah da kuka bani lokaci na zo na tattauna tare da ku wassalam